Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarwaniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama Alfa Radio kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. masauraran mu assalamu alaikum ibrahim kalmasi garba ne da mahmud lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci na hantsi na ranar laraba 20 ga watan fabrairu to wai da gaske ne cewa wani dan takarar shugabancin najeriya ya rarraba kuɗaɗe ma jami'an hukumar inec na wani yanki wallahi duk maganganun nan ƙarya ne ba wanda ya taɓa mana magana ko ba wanda ya kawo mana wani abu wallahi ƙarya ne za kuma a ji cewa za a sassauta dokar takaita zirga-zirga a yankin talaberi na jamhuriyar niger wanda ya yi fama da ta'asar 'yan bindiga sarfilo hashin gumal kuma zai shigo da mahimmancin shirinsa na ciki da gaskiya awal garba zai shigo da sharhin jaridun kamaru sannan muna tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu mu amma waɗannan duk sai an sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Dan takarar babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ya ce dakarun kasar ba su da wata rawa da za su taka a zaben shugaban kasar da na 'yan majalisu da ke tafi. Atiku Abubakar ya bayyana hakan ne a jiya Talata kwana guda bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya ba dakarun kasar umarnin da kada su ragawa duk wanda ya kawo cikas ga zaben wanda za a yi ranar Asabar mai zuwa kalaman da suka janyo cece kuce. First I want to direct this message da farko ina so na aika wannan sakon ga kwamandojin din dakarunmu da manyan jami'ai kun san cewa babu wani hurumin da ya ba ku damar ku aiwatar da wani umarni wanda baya ƙarƙashin doka haka doka ta ce kuma haka al'adar take a aikin soji shugaba buhari dai ya yi kashedin cewa duk wanda ya yi katsalandan a lokacin zaɓe zai yi haka ne a bakin ransa kalaman da suka daɗaɗawa mambobin jam'iyyarsa ta apc rai to sai dai a wata hira da ya yi da muryar amurka a baya mai baiwa shugaba muhammadu buhari shawara a fannin yada labarai malam garba shehu ya ce an yi wa kalaman na buhari mummunar fahimta wanda shugaba muhammadu buhari ke cewa duk wanda yake shirin ya yi irin wannan to ya shirya daga wannan ba zai sake irinsa ba ya kwashi kashin sa hannu saboda haka an dauka ana ba shi wata ma'ana cewa cewa a harbi ba tare da akwai doka a dai makon da ya gabata ne sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kira manyan 'yan takarar biyu ta wayar tarho inda ya jinjina musu bayan da suka cimma wata matsaya ta tabbatar da zaman lafiya inda ya ce amurka na goyon bayan sahihin zaɓe ne wanda zai kasance karɓaɓɓe a wurin 'yan najeriya shugaban amurka donald trump ya kara jaddada matsayarsa ta cewa yana da cikakken ikon da zai ayyana dokar taɓaci domin gina katanga akan iyakar amurka da mexico ba tare da amincewa majalisar dokokin ƙasar ba zuwa daren litinin akalla jihohi shida suka shigar da trump kara a kotun tarayya da ke california inda nan ne wasu alkalai suka yi tawatsi da duk irin matakan da shugaban trump ke dauka cikin watanni 25 da ya kwashe yana mulki to amma shugaban na amurka ya faɗa a fada gwamnati ta white house cewa yana da yakinin zai yi nasara a karar da aka shigar da shi a lokacin da ya ayyana dokar ta bacin a ranar juma'a da ta gabata trump ya ce yana sa ran ba zai yi nasara a shari'ar farko ba amma ya ce yana da yakinin idan mutum ya je gaban kotun kolin kasar kotun za ta yi watsi da duk wani hukunci da wata karamar kotu ta yanke ministan tsaron kasar venezuela ya ce dakarun kasar za su ci gaba da zama a kan iyakokin kasar kwana guda bayan da shugaba donald trump ya ce za su yi amfani da duk wani kowane irin zaɓi domin ganin an samar da gwamnatin wucin gadi a kasar ta venezuela a jiya talata ministan tsaron kasar vladimir padrino ya yi watsi da kalaman trump a wani jawabi da ya ta talabijin yana mai cewa furcin shugaban babu dattako a cikinsa sannan ba taɓa yin irinsa ba. ¿Quién es el comandante jefe? Constitucionalmente. A nan shugaba Nicolas Maduro ne yake magana cikin harshen Spaniyanci inda ya ce waye shugaban dakarun ƙasa da doka ta ya amince da shi. Suna tunanin su ne ke da ƙasar nan. Kuma Donald Trump ya yi tunanin yana da ƙarfin ikon da idan ya ba da umarni da dakarunmu za su bi, a ranar litinin yayin da yake jawabi a gaban 'yan kasar venezuela mazauna nan amurka a jihar florida shugaba trump ya yi kira ga dakarun venezuela da su yi watsi da umarnin shugaba maduro su amince da tayin afuwa da shugaban wucin gadi wan guaido ya musu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc india ta yi kira ga pakistan da ta daina yaudarar kasashen duniya ta kuma ɗauki mataki akan waɗanda suka kai mummunan hari a yankin kashmir kiran na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin islamabad suke gargadin cewa ba za su bata lokaci ba wajen mai da martani muddin kasar ta india ta kai wani harin soji takaddamar da ke tsakanin kasashen biyu waɗanda duk suna da suka mallaki makaman nukiliya ta kazanta tun bayan wani harin bam da aka kai a makon da ya gabata akan sojojin india a yankin kashmir da suke takaddama a kai wanda ya halaka jami'an tsaron india arba'in a jiya talata ministan harkokin wajen india ya zargi prime ministan pakistan imran khan da yin watsi da ikirarin da kungiyar ja'ish muhammad ta yi na cewa ita ta kai harin ya kara da cewa kasancewar shugabanta mas'ud azhar a pakistan yake da zama hakan hujja ce da ya kamata pakistan ta yi amfani da ita wajen ɗaukan mataki Mahmud Dalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To a babin rahotanni za mu fara da batun zargin da ake ta yadawa cewa wani babban ɗan takarar shugaban ƙasa a Najeriya ya raba na goro ma wasu jami'an INEC zargin da suka ce ƙarya ne. Ibrahim Abdulaziz gare ka. Da yake gana da ma'aikata da kuma jami'an da aka ɗauka domin gudanar da aikin zaben kwamishinan hukumar zabe ta inec a jihar adama barista kasim gane gaidam ya yi gargadin cewa hukumar ba za ta malamun cewa duk wani da aka samu yana da hannu walau wajen karban kuɗi ko umarni daga wani ko wasu ba yayin aikin zaben kana ma hukumar ta nuna ɓaci ranta game da rahotannin ƙazon kuregen da jama'a yanzu ke yaɗa game da jami'a ko kuma hukumar zabe a kafar sadarwa ta social media irin su facebook consequently inec shall avoid and resist undue external interferences dole mu yi aiki tsakanin da Allah kamar yadda muka dauki rantsuwa duk ma'aikacin INEC walau na dindindin ko kuma na wucin gadi dole ya tsaya kam ba tare da mara wata jam'iyya ko kuma dan takara ba kuma abin takeici ne irin rahotannin karen da ake ta yada game da zaben musamman kan hukumar ko kuma jami'an zabe wanda karya ne ma tsogoronta domin ka husuma ko kuma rudani a wannan zabe to fa dole ake tantancewa a cewar kwamishinan hukumar zaben. I have had cause to deny allegations of offers of uh, bribes or gratification from this from my office and I have denied them several times. To wai kawai na gaskiyar rahotanni ma da aka yada game da zargin cewa wani dan takarar shugaban kasa ya bada toshiyar baki ga wasu manyan jami'an hukumar zabe ta INEC a wasu jihohi ciki mako har da jihar Adamawa. Wallahi duk maganganun nan ƙarya ne ba wanda ya taɓa mana magana ko ba wanda ya kawo mana wani abu wallahi ƙarya ne kuma dama ka san matsalan social media kenan azzalumai ne suke cikin wannan abin suke kawo munafurci tunda sun ga tunda su tara hankali a cikin gari ba zai yiwu ba to sai suka fara amfani da social media tunda babu hanyar da za samu kama su aikin munafukai ne da azalumai ba wani wanda ya kama mana wani kuɗi kuma ba mu nemi kuɗin kowa ba kuma mu a gurin mu kowa ɗaya ne kyau ba saboda cewa Atiku ne tuntube ku a ƙarya ne na gaya maka ba wanda ya taɓa mana magana irin wannan ban taɓa ban taɓa ba gaskiya bane kuma an ɗauki halakin mu an ɗauki halakin shi ba daidai bane ba gaskiya bane wannan magana koma da menene yanzu ka an zura ido a ga yadda za ta kaya a wannan asabar yayin da ko jami'an tsaro ke ma ci gaba da shawagi domin tabbatar da doka da oda ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a nigeria Gaida Ibrahima daga Najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar Niger yadda aka sassauta dokar takaita zirga-zirga a Talabiri wadda aka kafa saboda a gano 'yan bindiga an ɗage ne bayan ƙorafen takura. Suleiman Barma gare ka. Jihar Talabiri yana daga cikin yankuna uku da hukumomin jamhuriyar Niger suka kafa wa dokar ta ɓaci da nufin tunkarar matsalar tsaron da ƙasar ke fuskanta bayan da 'yan ta'adda suka ƙaddamar da hare-hare. tsanantar wannan al'amari ya sa gwamnati laberi bullo da wasu matakan hanawa masu ababen hawa har ma da masu tafiyar kafa zirga-zirga daga faduwar rana zuwa lokacin bullowarta abinda ofishin ministan cikin gida ke kallonsa tamkar matakin takurawa jama'a idan aka kwatanta shi da tsarin da gwamnati ta shimfiɗa saboda haka aka umarci gwamnan ya janye ƙudurinsa abinda tuni ya fara maido da walwala a wajen mazaunan tilaberi in ji jami'in fafutuka Ibrahim Mamudu Illo. Lalle wannan takarda ta cancanta mun shi daɗin takardar nan amma ba ta ƙare ba paske akwai wasu mezur wasu matakai da an ka ɗauka na hana motoci a ce ba su shigowa ga wani lokaci lalle ko mu garin namu na tilberi ba mu gani abun da ya kamo na za a kamo na cikas a ce wasu motoci ba su shigowa tunda mu har yanzu garin mu alhamdulillah babu wani tashin hankali wani hmm. abu da aka nan ga tsammani wallahi garin ga namu na tilberi babu shi ainihi gwamnatin ta nijar ta kafa dokar ta bacin ne a waɗannan yankuna da izinin majalisar dokokin ƙasa saboda haka shugaban kwamitin tsaro a majalisar honorable hamma asa ke nuna gamsuwa da matakin taro gwamnan na tilaberi akan hanyar gaskiya. Haka da sun kai ya zo daidai. Wanda duk ya ɗauki mataki daga gaban kashe abinda doka ta tsaida ya wuce ya shi shigi ya yi karambani doka kuma ba a yi mata karambani gwamnan na tilaberi ibrahim tijani kacalla da na tuntuɓa ta waya bai amsa kira ba ko da yake daga bisani na samu labarin yana halartar wani taro a ofishin sakataren ministan cikin gida har izuwa yammacin jiya talata sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a suleiman kafin mu ci gaba mu kaɗa sudan mana gaishe ku yanzu kuma ga sarfilu hashin gumel da shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. A baya shirin ciki da gaskiya ya sha kawo muku shirye-shirye akan gidan marayu ko filayensu da wasu suka taɓa ko kuma suka nemi mallakewa ba tare da bin ƙa'ida ba. ba mana marayu kaɗai ba hatta gidajen wasu talakawa ko filayensu da wasu suka amshe mun kawo muku bayanai a wannan shiri inda wasu an samu nasarar samar da adalci wasu kuma muna nan kan bin batunsu a wannan karo za mu kawo muku korafin da wasu 'yan uwan juna a kefi jihar nasarawa suka yi na amfani da filinsu da suka gina gidaje biyu da wani shahararren gidan mai yayi don aikin sabunta manyan tankunan adana man ƙarƙashin ƙasa da suka goce daga mazaunansu. Mutanen biyu alhaji hallar sabo kefi da alhaji lamaran sun shaida wannan shiri cewa sun ba da aron su da ke bayan gidan man a kefi don a gyara tankunan inda suka ce daga ƙarshe hakan ya kai ga rushe su da mamayar da shi wajen zuba shara ba tare da wata diyya ba mun fara tuntuɓar masu ruwa da tsaki kan wannan batu amma da farko ga bayanin da alhaji hallar ya yi kan gininsu da suka ce sun yi azamar gina shi ne don ba da shi haya a rika tallafawa marayu. Assalamu alaikum da farko sunana Alhaji Aliru Alhaji Sabo kani wurin Dalatu Ramalan kefi. So mun zo ne akan wato wani matsala da ke tsakaninmu da Alhaji Awalu AA Rano. Mu dai makotansa ne domin muna da gida a bayan kamfanin shi na mai gidan man shi da ke kefi. So ana zaune sai gidan man shi suka samu damuwa matsala na wato tankunan su da suka sa a ƙasa. Ruwa ya ma tankunan yawa a ƙasa sai tankunan suka sinkin. so lokacin da tankunan ne ma'anan tankuna sun yi yawa wato tankunan gidan man sun samu damuwa sun nutse a ƙasa sun dan girgiza da suka girgiza sai aka samu gafu ruwa yana shiga musu cikin gidan man nasu so sai suka samu yaya na dalatu akan cewa dan Allah suna bukatan ya taimaka musu da wannan fili namu da gine-gine namu da ke ciki sai shi dalatun ya ce to ya zo ya ba mu labarin yadda wajen nan yake sosai saboda mutane su gane ah, a wace anguwa ne a kefe sannan kuma ya filin naku yake da shi wannan gidan ma eh to anguwan wato millionaire quarters kefi bypass daura da masallacin izala na juma'a na jos izalan jos so filin namu 100 by 100 ne mun yi gine-gine a ciki tutu bedroom guda biyu sami da tati wato amanni so mun yi su mun gama ya rage mana saura kwano so da wannan damuwa ya same su suka samu shi yayan namu dalatu da shi dalatu suka gaya mishi sai ya zo ya same mu domin bai da ikon ya je ya abu kai tsaye shi kadai ya zo ya same mu ya ce to ga makocinmu sun zo a kan cewa suna bukatan wannan filin namu aro saboda za su ciro tankunan su su sa kuma wurin ciro tankunan ba dole ne tankunan su koma ba za su canza wasu da sababbin tankuna sai shi yayan namu ya ce to a matsayin su na makota gare mu za mu ba su wannan abu ba tare da neman ko sisi na fansa a hannunsu ba ko na wani haya so sai dai mu magana mu shine ya gaya musu wannan gine-gine da muka yi gine-gine ne wanda yake na marayu domin duk abin da za a yi ba mu san abin da zai taba wannan gini don kamar mun yi gaba za a dawo da mu baya suka ce mishi wannan abu ba za a taba wannan gidan mu ba mu labari ya aka yi waɗannan kowannan filin ya zama na marayu kuma sannan ku kuke kula da filin yau wato dalilin da ya sa wannan fili ya zama na marayu shine da ni da shi wato yayan na dalatu muka da kuɗi muka siya filin saboda damuwa da duk shekara in aka zo watan azumi akan bara da kyar ake samun abun da za a yi ma ya'ya marayu wato riguna da kayan sallah da wasu abubuwa to ganin haka duk shekara akan fi sabilillahi ne a masallatai da kuma wajajen tafsiri sai ni da yake yayana ne kuma muna da kyakkyawan fahimta muka ce to wannan abun mu gina wannan gidajen in muka gina sai mu sadaukar da shi abun da aka samu ana daukan nauyin waɗannan marayu abun da ya shafi su da wani abu haka amma wannan abu ne wanda mun yi shi ne wato alhaji aliyu ina son in fahimci su waɗannan marayun naku ne yan uwan ko kuma marayu na gari eh marayu ne wanda waɗansu sun shafe mu waɗansu kuma na gari ne domin duk masallatan ahli sunna ai musulmai duka yan uwan musulmai ne mu muke ɗaukan nauyin marayun da aka mutu aka basu kuma shekara bayan shekara akan samun ƙari na marayun nan saboda yawan mace-mace da ake samu. Wato ma'ana dai ko Allah ya hore muku abu inda kuke da zama a wannan wajen ko kuna so ku yi amfani da shi saboda taimako ne kawai. Kwarai da gaske. So ana cikin haka ko da suka rusa wannan suna kan wato wannan aiki nasu sai suka fahimci wa'annan tankunan ba za su fita ba saboda fello da ɗin babba ne Mm, da akwai abin da ake cewa wakafi ai yawa ah, shi wakafi mutum ya ba da waje wani waje haka eh, in ya bayar duka abin da za a yi nasa ne amma kuma eh, ah, za a amfani da yake zuwa yana nan yana tafiya wajen taimako waɗannan mm. na taimako so da suna kan wannan aikin sai suka fahimci ba inda za a yi tankunan saboda tsayin su su fita ba tare da wannan ginin sun taba shi ba ba su tuntuɓe mu ba ba su tuntuɓi shi yayan namu ba kawai suka rusa ginin. kawai ana kan aiki ne muka zo mu ga an rusa gini muka same su wannan ba abin da muka yi da ku ba kenan ina zuwa a alhaji aliru na kai akwai abin da nake so na fahimta lokacin da za ku ba su aron wannan wajen eh. ko rubuta yarjejeniya a takarda cewa za ku yi amfani da wannan waje na wani lokaci kaza a ba mu rubuta wannan yarjejeniya tsakanin mu da su ba saboda kyauta ne muka ba su da contract ne muka shiga tsakanin mu da su da za mu rubuta shi a rubuce wato mana ko da kyauta ne za a rubuta a mun ba da mun ba ku kyauta ku yi aiki zuwa lokaci kaza zuwa lokaci kaza kamar yadda eh. yake maganan ma addini da kake ko bashi za a bayar eh Allah ya ce a rubuta a rubuta ba abin da yake faruwa ka san faktubu ba eh an ce haka wannan faktubu din eh. eh shine ba ku yi ba eh bayan ba mu yi ba kasan Hausawa Hausawa muna da wani moral value muna da kawaici muna da akwai abun da malam Bahaushe in yi yarje maka yana kallon babu cin amana tsakanin shi da kai to ina ganin gidan shi gaba ɗaya ma sai wakilta ka ya ce maka wannan gida ni dai zan yi tafiya duk abin da ya taso su zo same ka wato dai al'adar hausawa ne amma ba al'adar addini ba addini bane amma al'ada ne na hausawa amma wannan ba ba addini bane so ana cikin wannan tafiya sai suka da suka rusa wannan gini ko da muka zo muka same su suka ce mu yi hakuri wannan gini in aka suka gama aikin su suka mayar da waɗannan tankuna za su zo su gyara mana wato wannan gini sai muka ce to shikenan ba damuwa duk da nan ba ku sake kuma a wannan gabar ma ba ku yi wani rubutu ba eh, a wannan da amfani da a wannan a wannan gaban eh a wannan gaban mun yi amfani da amincewa da suka gama aikin sai muka ga abun ya fara wato tangal-tangal sai muka nemi manajojin mu zauna mu yi rubutu kowane manaja yana jin tsoron a ce an yi wannan rubutu da hannun shi a ciki saboda yana kallon aikinsa shi yasa ba su yadda mun yi wannan rubutu ba domin sun gama aikin sai abin komo ga ya zama yaudara ana yawo da hankalinmu to tankunan nasu wanda suka cire lalatattun ya zauna a wurin tsawon wurin watanni zai kai kamar watanni uku ko zuwa hudu sai shi yayin namu ya kira su ya ce to tankunan nan ba mu yadda da zaman su a cikin wannan filin ba su zo su kwashe wayannan tankunan nasu wato ma'ana kuma haƙura da maganar sai an mayar muku gini a'a eh, ba mu hakura ba maganan gini muna nan muna yi amma tankuna da suka basu dogayen tankuna cikin wannan filayen namu in zaka kalli wannan hotunan zaka ga tankunan wannan su ne tankunan da suka lalace na daɗin ke eh, wayannan tankunan lokacin da aka zo da sababbi ne aka sa tsofaffin suna nan ta nan in ka lura da wannan hoto da ke hannun mu wajen ya zama kamar yadin aje tankuna ya zama yawa sun mai da shi yadin aje tankuna da kuma zubar da shara ma domin akwai lokacin da muke wurin wani ya dauko shara daga nan gidan man AA Rano ya zo zuba shara a wurin so da suka yi wannan sai muka ce to wayannan tankuna zo su kwashe su kuma tunda wa'adin da muka ɗiba musu ya ƙare wayannan tankuna za su biya zaman su a wannan wurin so ana tafi sai suka zo da kuɗin hayan tankunan suka zo da 300,000 a nan ba mu yadda mun karfa ba sai da muka rubuta da kuma yarjejeniya shi manajan nasu ya sa hannu da kuma mu muka sa hannu da kuma yarjejeniyan ginin mu da suka rusa za su biya wannan shine takaddan da yake hannun mu a nan a yanzu so ana cikin wannan takaddaman sai ciyaman na angon ya ji halin da muke ciki to ba mu sani ba la'alla shine ya kai ma an rubuta a jiki alpha solid council su waye ne wayannan eh to wayannan wato lauyoyin mu ne da muka dauko a lokacin saboda su zo su mana wani abu na rubutu ka san duk inda aka ce rubutu na yarjejeniya abin da ya shafi gaddama ko da digirin ka goma ne a english kai ba zai yi ka rubuta ba kasancewar a nan lokaci ba mu damar tsayawa idan allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban korafin alhaji halilu sabu kefi da alhaji ramalan yanzu a madadin nasiru adamu hikaya nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya to gaida sarfilu yanzu kuma ga awal garba da sharhin jaridun kamaru Zan mu fara shirin jaridar namu ne da jaridar Kamaru info an da babban labarin da yake nuna cewar jagoriyan adawan kasar jamhuriyar Kamaru sun buƙaci haɗa kansu waje ɗaya domin neman tursasawa gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru da ta sako dufusonin siyasan da ta galkame su a gidan yarin kasar. Har ila yau dai a cikin jaridar ta labarta mana cewar gwamnan jihar Baminda Adel Lele Afrik ya bayyana cewar 'yan awaren masu ɗauke da bindiga sun fara fahimtar gwamnatin kasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru wajen neman maido da zaman lafiya a bangaren sai kuma jaridar lejura an da ita kuma ta ce mana matsalar rikicin yan awaren kasar jamhuriyar kamaru na neman ya shigo bangaren jihar litoral birnin da ya fi dauke da al'umma daban-daban a kasar ta jamhuriyar kamaru jaridar emergence kuma ta ce ana keta hakkin bil'adama musamman ma a bangarorin yan awaren kasar jamhuriyar kamaru anda da shi ma ministan shari'a na kasar lauren eso ya tabbatar da hakan sai kuma jaridar da mutation an da ita ma cewa ta yi tsohon limamin cocin katolika na ƙasar jamhuriyar kamaru christian tumi ya ce tun cikin watan ogustan bare ne na shekarar 2018 ya buƙaci bangaren 'yan aware da kuma bangaren gwamnati da su yi kokari na ganin cewar sun zauna a kan teburin shawara domin sasanta rikicin bangaren 'yan awaren amma dukkaninsu sun yi kunnen uwar shegu da kiran da ya yi ko da yake ana can ana ta kashe al'ummar da basu ji ba ba su gani ba jaridar camel press kuma ta tsegunta mana cewar jagoran 'yan adawan kasar jamhuriyar kamaru maurice kamto na jam'iyyar mlc ya tsinci kansa a gidan yari da ke birnin yawunde a yayin da yake ta'azzara magoya bayansa da su yi kokari na ganin cewa sun lalata ababen gwamnatin kasar wanda suke cikin gida da kuma wajen kasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar lomesaje ta kasar kamaru an da ta nuna mana cewar al'umman jihar yammacin kasar kamaru sun fara nuna fushinsu ga gwamnatin shugaba biya kan yadda ya hankada ƙeyar maurice kamto zuwa gidan maza muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to a kai da awal yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu salamu alaikum sunana muhammad zalanga makwallon najeriya kan batun wata doka da muhammadu buhari ya bayar cewa idan mutum ya zaci akwati a mataki a kansa wannan doka da buhari ya gidi kuma masu ce kushi kan wannan magana ba sa kallon irin kan maganar da shugaban eh, eh, ɗaggagar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp kan cewa zai zai da na fatar mu shi da yanar fifi ko kuma zai yafe wa barayi da suka saci kudin najeriya zai yafe musu wannan ba shi ne mugayen kalami ba wanda bai kamata mutum ya yi ba amma ba a yi fice kuce kuce akan wannan bayani da malam bayani muhammadu bari akan yayi tsawa ai tsawa ce kuma ɗan zana shugaban ƙara kuma bayan ruwa a shi uba ne. ni ne alhaji ahmadu maye sarkin mayun bakwai zargi. ina jin waɗansu suna wani ihu suna cacin baki wai in atiku abubakar ya zo shugaban kasa zai sadda najeriya to yanzu mu an riga an sadda mu a najeriya yi. wani ce ba zai mana da inda shekara hudu ba musamman muna ina ba an sadda mu atiku in ya ga dama ya zo ba sadda mu ba ya kwashe mu ya tura saura a kamaru saura a nijar saura a burkina faso a yana ya zo da shi a najeriya ai duk kun ga mutum ya nace da mulki a gwada ai an gwada buhari ne wai ban bai manta ba ya mulki lokacin da ya karɓi mulkin soja Najeriya ba wani yanzu Najeriya ilimi ya yawa yana sai mallaki komai sai abin da ya faɗa mai magana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa jihar Bifa a Nijar ina ma fatan alkhairi 'yan Najeriya Allah ya sa a yi zabe lahiya a kare lahiya kuma Allah ya ba mu lafiya da zaman lahiya ka samu Nijar da Najeriya. Amin suma amin na gode. To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Talaka kamar kuka kuri'ar kayancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Mun ce babban abin da za mu ba ƙasanmu shine zama lafiya da wadata. bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari sun cika alkawari Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da ɗumɗuminsu. su. Murar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon rediyonmu da talabijin da sauran mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannu. ku. Yawa sai a mana aikin gafara ga lalu ɗin yanzu. sai Ibrahim ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ya ce dakarun ƙasar ba su da wata rawa da za su taka a zaben shugaban ƙasar da na 'yan majalisu da ke tafi. tiku Abubakar ya bayyana hakan ne a jiya Talata kwana guda bayan da shugaban Muhammadu Buhari ya ba dakarun ƙasar umarnin da kada su ragawa duk wanda ya kawo cikas ga zaben. wanda za a yi ranar asabar mai zuwa kalaman da suka janyo cece kuce To masu sauraron mu na muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa musamman ma shi Lalo da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da injiniyan mu na wannan lokacin Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.